Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da saƙon malam na gaggawa zuwa ga Christopher Musa da kuma Bello Matawalli, inda cikin karatunsa ya yi tsokaci sannan ya aika masu da saƙon cewar kasu su bari sauka da kan kujerar nan ba su kashe 'yan ta'addan da ke damun arewacin Najeriya ba, domin kuwa idan aka ce hakan ta faru ba su kashe su Bello Turji ba, duk irin wannan bala'in da suka haifar wa arewacin Najeriya wannan abin ya zama babbar asara gare su domin a yankunan nan na Zamfara da Sokoto abin da suke da bukata kenan samun tsaro ya dai aika musu da sakon gaggawa sai ku gyara zama domin jin tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo sai zo gare ku sannan ku yi mana liking da sharing liking din ku shi zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku Barka da zuwa Aljawul TV. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Ni roƙon arziki zan yi. Zan ɗan jefa roƙon arziki na zuwa ga ministan tsaro da kuma shugaban sojoji na Najeriya gaba ɗaya. na zuwa gare su bayan ina musu addu'a ta alkhairi don girman Allah don girman Allah don girman Allah ku yi ƙoƙari ku ga bayan ta'addancin yankin arewacin Najeriya ɗin nan kahin ku baro wajen nan amma ina mai tabbata maku, wallahi tallahi in maku rantsuwar kanawa wallahi tallahi kun san kan ne in zai rance har sai ya yi maddu kuma dawila wallahi tallahi idan har ba ku murkushe wannan ta'addancin na arewacin Najeriya ba to mun kam a arewacin Najeriya kun tono muna bala'i ne dan sau da yawa an sha a kai muna sojoji a yankinmu bayan sojojin sun tahi mu ce da ma dai ba a kawo sojojin ba har mutane suka rika fahimtar wallahi a kawo sojoji a garin su ma ƙarin bala'i ne ƙarin bala'i ne idan har ba a daƙila wannan ta'addancin na Najeriya ba har ba ku ga bayan shi ba kuka kuskura kuka baro arewacin Najeriya kuka dawo Abuja aka rarraba sojoji zuwa wuri daban-daban to ina mai tabbata ma shugaban tsaron Najeriya wallahi ba ku yi komai ba kuma banna da suturji za su komo su mana wallahi sai ta wuce sai ta wuce abin da kuka yi a arewacin Najeriya ba suna nan suna kashe 'yan ta'adda ba wallahi sai an koma kamar ba a taɓa kashe ɗan ta'adda ba a arewacin Najeriya domin ta'addanci zai sake dawowa ɗanye sabo sabo zai sake komawa don haka roƙon arzikin da nake yi zuwa ga ministan tsaro da shugaban sojoji na najeriya gaba ɗaya don girman allah don girman allah kar ku baro wajen nan sai kun ga bayan ta'addancin 'yan ta'adda gaba ɗaya duk suturji da sauransu a daƙile su a gabayansu ko kuma su zo su yi suranda gaba ɗaya su zo su miƙa makamansu shi kenan a huta in ba haka nan ba in kuka kun kaɗan taɓa kuka dawo kuna ganin kun kashe kun daƙile to an kashe maciji ne ba a sara kan ba abinda zai biyo baya a mutanen zamfara mutanen sokoto mutanen katsina mutanen kebbi mutanen neja kaduna wallahi abun ya ɓaci sai an ce da ma dai ba ku je daƙila wannan ta'addanci arewacin najeriya ba don haka muna muku addu'a ta alkhairi allah ya ba ku nasara a cikin wannan gudanarwa allah ya ba ku nasara a cikinta allah ya taimake ku allah ya taimake mu baki ɗaya allah ya yi muna wannan bala'i domin da taimakon shi ne za ku samu ƙarfin gwiwa ku ga bayan wannan ta'addanci ɗin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 Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka kar ku manta dai da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi. الرحمن Rahim alhamdulillahi alhamdulillahi sunana Muhammadu Bello Turji na fitar da wannan sanarwa yau Litinin talatin ga watan Oktoba yan uwana na faɗin duniya musulmi ina yi muku fatan alkhairi ina tabbatar muku insha Allah muna cikin ƙoshin lafiya ma za mu yi bayani akan matsalar mu ta jihar Zamfara yan uwana da kai Zamfara na fito akan ku zani yi magana da talakawa da masu kuɗinmu da masu mulkinmu da 'yan siyasanmu to insha Allahu yana mai tabbatar ma kowa wanda a cikin faɗin wannan jiha ta zamfara muna cikin tsoshin lafiya in Allah ya yarda kamar yadda 'yan bakin ciki ka cewa saura kaɗa a kashe mu to dama insha Allah ba mu zo wannan duniya ba domin a share mu na wuri mu zauna mu dama ko a yaushe jira muke yi a kashe mu a saboda haka muke tabbatar ma mutane tun daga zamanin sahabbai ake kashe mutane tun daga annabawa to ana ta kashewa saboda haka muke tabbatar ma mutane in sha ma Allah al'ummar jihar Zamfara baki daya ba ma tsoron a kashe mu kuma ba ma tsoro a jiza muna bam ba ma tsoro a yi muna wani abu amma muna faɗa maku kalma ɗaya wadda ba ku fahimta ba har yanzu wadda muke gaya muku cewa idan kuka barkashe mu yan uwanmu za mu barkashe amma al'ummar jihar zamfara ba ku taɓa gane wannan magana gaskiya ba ne to na fito ne domin yi ta'aziyya ga mai mu dan uwanmu musulmi da ya gabace mu insha Allahu ina mai tabbatar maku al'ummar jihar zamfara yanzu kam yaruri ne kuke tare da su kankana insha Allahu bada ku tunanin kuna da nasara a wajajensu ina mai tabbatar maku cewa ba wai yanzu ka can hariri shine farkon mutuwa a gare mu ina mai tabbatar maku cewa tun daga wadannan na gabace mu duka so riga mu sun tafi kashe haliru ba shi bane da muhimmanci a gare mu ko kuma ba shi bane zai firgita mu ko kuma ba shi bane zai tsorata mu ko kuma ba shi ne zai samu bar waɗannan ayyukan da muke yi alhali sai in kun kashe mu yan uwa da ke fadin jihar Zamfara da Sokoto da Katsina da Naija ina mai tabbatar muku cewa duk wata barazana da za ku mu ba za mu bar abin da muke yi ba na ji ma tsakaninku ku kai gwamna dauda lawan da raka ce mata wanda ɗan ta'adda ne kai mata laka ce da dauda rantse da qur'ani dan ta'adda ne to a madadina ni al'ummar jihar zamfara ina kira gare ku ku tsaya ku ku fahimta kun ga kenan sun nuna muku su yan siyasa ne ba al'ummar jihar zamfara ke gaban su ba lokacin da ba zaɓi matawalle gwamnan zamfara wa ke dukan nauyi shi muke tambaya gare ku lokacin da gwamna na gwamna abdulaziz yari na gwamna tunda matawalle ba zaɓi shi lokacin wa ke dukan nauyin mu shi ke dukan nauyin mu eh mu ba mu da wani mai ɗaukan nauyin mu Allah ke ɗaukan nauyin mu kun fahimce mu ko abinda kuke so ku samu ku kashe mu mu kuma Allah bai taɓa yarda muku da za ku ƙare kabilan mu ta Fulani ba kuma ba mu taɓa yarda da za ku ƙare mu kabilan mu ba sai dai Allah ya halicci haka ɗin ku ne ajalin mu mun da Allah ya halicci ku ne ajalin mu amma kun tsaya ku ku ce dauda ya ce mutawalli ya rance yana da sa hannu ga yan ta'adda shi dauda ya ce mutawalli ya yana da sa hannu ga yan ta'adda to ba ku tun zamani ya riba ke wannan abun in kuna son matsalar tsaro ta kau jihar zamfara ku koma baya ku koma baya ku zauna ku yi tunani tun zamanin gwamnatin sanata ahmad sani Yarima bakura kuka tsare muna dazuzzuka Ka halatta jinin fulanin ma'ana kashe su mamu da ya zo ya karba ya kokari ya kashe nan wuta a ba ta kaso ba abdul aziz ya zo ya assasa waɗannan yan bangar ya assasa yan saka ya yi ni ya yi ni amma ga yana bisa iyawa ta Allah har yanzu muna gugurmaya tare da shi matawan ya zo ya rika shekara hudu dauda yanzu kana da shekara kusan biyu kake magana to kaga kenan iko Allah shi yake dakatar da mu ba wai uzurin ku ba saboda haka muke kiran ku ku zo ku haɗa kai mu haɗa kai da mu da ku mu zauna lafiya a barkashi al'umma al'ummar jihar Zamfara amma don ku muna barazana da bindiga ko ku muna barazana da jirgi ko ku muna barazana da me turan da muka ɗauki bindiga muka gaya muku cewa ba ma tsoron a kashe mu inda muna tsoron a kashe mu ko a yi mana wani hukunci ko a yi mana wani ba za mu ɗauki wannan bindigar ba a saboda haka yanzu za ku ce bello turji ga yana ya kalubalanci ne ne to ku koma ƙasa ku dibo me matsalar jihar zamfara kuma na je su malamai na cewa bello turji na kalubalantar malamai ni ba malamai nake kalubalanta ba masu ci da addini nake kalubalanta akwai wani dan zaune gari banza sokoto yana